najeriya da hanyar da akwai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Ya za ka yi ka ci gaba da wannan yaƙi kuma ka samu nasarar sa. Yanzu ba hace ma ake wai babu gosulo ba. Kai da akwai cin hanci da rashawa akwai matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya. Eh akwai mana kamar yadda yake ba kowane ƙasa. Ya za a daita. Masu sauraron salamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya. A ci gaba da kawo muku hirar da sashen Hausa da shugaba mai ci janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da ke neman wa'adin mulki na biyu. da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya PDP tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. A yau, 'yan takarar sun yi bayanai kan batun cin hanci da rashawa. Ga madugun wannan hira Aliyu Mustapha Sokoto a hirarsu da ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar. Kai da akwai cin hanci da rashawa, akwai matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya. Ai akwai mana kamar yadda yake ba kowane ƙasa har ƙasan kuma akwai. Ya za a daita. Sai a yi maganin ta. A da yawa kuwa. excellency kamar ya bayan misalin matakan da ah. zaka dauka sun ke mutane su je kaga na daya matakan da zaka dauka eh, kamar yadda na faɗa hmm. kamata gwamnati ta yi niyya ta tabbatar da 'yan ƙasa sun samu wadata ta hanya daban-daban ko me sana'anka in sana'a kake yi a tabbatar da ka samu wadata wajen in aiki kake a tabbatar da ka samu in baka da aiki a tabbatar da an kirkiro ayyuka ko kuma sana'o'i ko kuma basu suka an baka amma excellence akwai cewa dalilin da yasa can ce da ke yawa don doka ba ta aiki ne kada da haka dokoki akwai su akwai su amma suna aiki me zai hana me zai hana su yi aiki cewa ake manya ba su takwa yanzu ka duba yanzu yanzu duk manyan da ake daurewa ne nan. amma in an kwatanta yawan zarge-zargen da ake na cewa ana sata da cin hanci da rashawa hmm. za ka ɗauka cewa yawan mutane da ke kurkuku sun fi yawa fiye da wanda suke ciki yanzu nan eh to ni dai na sani du dai wani wanda aka samu da laifi ana yin ana ana binciken shi kuma ana kai shi wajen shari'a in shari'a ta daure shi shikenan mai magana amerika sun ce ba ka yi zuwa amerika to me zan je ma in yi amerika ne tukun Wani me yasa ma tukuna ina son san sarsar da wanda magana an ce baka ni na san ka zama amerika na sani na san lokacin da ka zama amerika amma yanzu gaskiya ne ba za ka yi zuwa amerika ba me zai yana ni zuwa me zai yana ni zuwa yasa nan yau mutane magana me yasa me yasa ake jin ba za ka yi zuwa amerika sun ce in ka je amerika za a kama ka kayi laifi kayi me to ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba mutanen najeriya nawa aka kama su a turai ko kuma a ingila ko a waɗansu kasashe don sun yi laifi a waɗansu kasashen ni me yasa ba za a kama ni ba amma gaskiya ne ba za ka yi zuwa ba ni ban ga dalilin da zai na abin da zai zaka je nan nan ina da niyya zan nan ba da dadewa ba ba da dadewa ba ka taba tuntuba ofishin jakadancin America neman visa ka tafi America kai eh, na taba sun ce za su baka sun ce za su bani sun baka za ka je in sun bani za ne ka je ka dawo ka adu nan <laughs> ta mutu to sabili da me yaushe aka ce sai mutum ya je amerika zai zama shugaban najeriya yaushe aka ce a wace doka don me mutane najeriya za su dami kansu ko mutum wasu na cewa ana kirkiro wannan magana ne domin a nuna kana da wani tabo tabo waye bai da tabo waye bai da tabo wani dan adam ne bai da tabo in baka ji america nan ba za su dauka cewa lalle gaskiya su ne ba za ka yi ta ba abin da suke ta cewa abin da ke ta cewa kenan so kila sai ka je din nan sannan za ka warware musu wannan matsala wannan kuwa magana za ka je ne ni dai ba da dame ni ba kafin ka zama shugaban kasa ko bayan ka zama shugaban kasa ina da ina tunani har yanzu to domin je ga wasu eh, maganganu ka dauki ma'aikata dabbai suna aiki a wurare daban-daban a adama da kamfuna daban-daban ga jami'a kai da sauransu so ta yaya waɗannan abubuwan za su yi tasiri a in abin ka samu gwamnati ne ka gudanar da ita tun ka saba daukan ma'aikata dama ah, eh, ina ji kwarewa da na yi wajen kirkiro masana'antu da kuma wuraren daukan ayyuka zai taimake ni kwarai da gaske wajen eh, wa mutane ko kuma 'yan najeriya ayyukan da za su yi musamman ma waɗanda ba su da <clears throat> ayyukan yi eh, matasanmu da kuma mata waɗanda suka fito daga makarantu da jami'o'i da sauransu Eh, gwamnatin apc ta kan ce duk da aka yi a najeriya pdp ta yi ta cikin shekaru goma sha shida na ɗaya na biyu suna zargin ka da cewa ka cika yawan canjin jam'iyya ka je acn ka je apc ka dawo pdp ka bata ka kuma dawo cikin tumi za ka ce musu buhari ba ya jam'iyya wajen hudu shi ma yi to ai ba wani sabon abu wani yanci ne na dan adam a harkan demokradiyya ka je duk jam'iyyar da ka ga dama ka fita wanda ba ka so so me ya wani me ya sabo abu a ciki ai ai ai demokradiya ne kuma yanci ne wanda tsarin mulki ta baka ubangiji ma da ya halicce ka ya baka yancin ka canja in baka san inda kake um, yanzu kai ba ka faso ko ka je kana zaune a america ba kare kuwa don batun wutar lantarki ya za ka yi da ita akwai yadda zan yi da ita kuwa eh, wutar lantarki dinnan ya kamata a dubi yanayin ƙasanmu da kuma hanyar samun wutan lantarki muna da hanyoyi daban-daban a nashi bayanin shugaba muhammadu buhari na jam'iyyar apc ya ce yana bin batun yaƙi da cin hanci sannan a hankali hankali da har yanzu akwai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya kuma baka iya zama shugaban ƙasa bai iya zama yana ko'ina saboda haka ya za ka yi ka ci gaba da wannan yaƙi kuma ka samu nasararsa kana jin za a magance shi kwata-kwata kuwa a'a magance shi ni dai abin da zan ci shine duk wanda aka samu yanzu ba ce ma ake wai baba gosulo ba <laughs> eh. wato babu tafi a eh, hankali ko ya tafi ina tafiya a hankali da na zo ina saurin ni ga yadda aka yi da ni hmm? to yanzu <laughs> wannan hanyar da na zo ina binta ita ce hanyar da wannan tsari na dimokuraɗiyya na jam'iyyoyi daban ya yarda da ita shine idan mutum ya riƙe wuri aka samu laifi a bukadin maganar ta bankunan shi ta kamfanonin da ya yi ta abin da yake da shi gidaje a abuja ko a ƙasar shan waje ko a wani dabu ko wasu kamfanoni da ya saya ko motoci da ya tara ai ƙungiyar cin hanci da rashawa ai suna faɗi a jarida nikan gani suna faɗin abin da aka samu zuwa yanzu ka da shi kudin nan me za a yi da shi ne an gama ta da a ah. gama tara su ne me za a yi da su a ah, ah, ka san abin za a yi a tuntun mun wada abin da ake da shi waɗannan ayyuka da muka ce muna yi hanyoyi da na ƙasa da na dogo da kuma na wuta ai kudin da muka samu na tsarin tafiyar da ƙasan kamar yadda ka faɗi kuka tambaya a baya kudin ba su isa ba ai wurin wannan kudin ake ɗauka ana bada su amma muhimmancin abin shine za a nuna daga bankin tarayya inda aka kwato wannan kuɗi inda aka sa su saboda mun yi doka cewa duk kuɗin da gwamnati samu a sa su a account guda ɗaya ana kiran shi da turanci um, tsa treasury single account wato oh, wurin aje kuɗi na gwamnati guda ɗaya inda duk in aka samu kuɗin gwamnati sai an kai su a wurin saboda a san abin da ke shiga to dole za a iya bin kadin kuma abin da ke fita wani abu da ke daura mutane kai shine baka daina baiwa gwamnatocin jihohi kudaden da ka sa ba su kowane wata ba amma da yawan sa yanzu ba su iya bin albashi to to ai gwamnonin ai su mutanen ai gwamnonin suna so a zaɓe su ko to wanda ya musallafi kada su zabe shi wannan tsarin wannan tsari ni abin da yake damuna rashin tausayin wasu gwamnoni ya za a yi a majalisa na sha faɗi majalisa na ce yaya suke yin barci idan mutanen da suke aiki a kamfanonin ƙarƙashinsu za su kwana su ya ake su yi bacci idan mutanen nan ma'aikatan da ke ƙarƙashinsu ba a biya su ba suna da gidaje hmm? suna da iyali su biya kuɗin haya ba abin da za su ci da yara kusan babu kuɗin makaranta kuɗin zuwa asibiti na ce ake suke bacci har da saliba wani irin tunani suke da shi amma ne kada idan ba sa biyan albashi da kuɗin da kake ba su akwai hanyar da gwamnati tarayya ita ma za ta horar da su waɗannan gwamnonin to ka san a tsarin dokar ƙasar nan kaso uku ne akwai tarayya akwai jiha akwai ƙaramar hukuma to kowanne akwai yadda ya kamata ya kashe kuɗin da suka shiga baitul mali ya kamata waɗanda suke so su bi kadin abin da gwamnati ke yi su samu lokaci su fahimci dokoki sannan su fuddo su yi ƙugi a kan masu yin ɓanna ni ba zan tsaya sai na sami laifin gwamna ba kafin in yi taimako a biya bayan Allah albashi su ci da iyalinsu su rike gidajensu ba amma kuma ina bin kadin doka abin da ya kamata a basu ta hanyar doka abin da ya kamata su kashe shi ma ana bin kadin shi amma hanyar abin da na na fahimta shine wato da aka zo aka ci cire mutane ba ta yawa a cire duka masu cin hanci da rashawa da laifi saboda idan mutum ya fito daga jami'a ya yi abin da na bautar ƙasa nysc e, ya zo ya kama aiki a gwamnati misali shekara ɗaya biyu uku hudu biyar ƙarƙashin azalimi in ba ƙarfin imani gare shi ba Allah taimake shi ma sai ya shiga layi. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai ku tare mu gobe a shirin demokuraɗiyya a yau domin jin yadda 'yan takarar za su tunkari matsalar wutar lantarki da kuma waɗansu batutuwa da suka tsone wa talakawa ido. Za ku kuma iya sake sauraron wannan hirar a dukkan shafinanmu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci wannan hira. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri.